Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 6 ga watan Fabrairun shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa dini a tijjaniya da ke zama uwar kungiyoyin ɗarikan tijjaniya a najeriya ta yi allah wadai da buɗe wuta a kan tawagar tijjaniyawa daga najeriya a burkina faso da ke kan hanyar su zuwa birnin kaula a senegal muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu ali kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya a kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Afirka ta gudu ta samu mutane biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara da aka shigo da ita daga ketare kamar yadda ma'aikatar lafiya ta faɗa jiya Lahadi yayin da ta yi kira da a kiyaye. Waɗanda suka kamu mata ne 'yan uwan juna da a watan Janairu suka je Malawi inda cutar kwalara ta ɓarke tun shekarar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ɗaya zuwa watan Janairun da ya wuce. wanda shine adadi mafi girma da aka samu a kasar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta fitar ta ce dukan majinyatan suna da alamun bayyanar cutar yayin da suka koma johannesburg an kwantar da ɗaya daga cikin makusantan majinyatan a asibiti a ranar hudu ga watan fabrairu yana gudawa da rashin ruwa a jikinsa kuma ana ɗaukar shi a matsayin wanda ya kamu in ji sanarwar ta ƙara da cewa sakamakon gwaje-gwaje da aka yi a ɗakin gwaje-gwaje bai fito ba Kamfanin dillancin labarai na Turkiyya ya ce an kama mutane sha biyar da ake zargi da alaka da kungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi bayan da ofisoshin jakadancin kasashen yamma suka kwashe kwanaki suna gargadi dangane da batun tsaro. Kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya samu wata sanarwa da 'yan sandan Istanbul suka fitar ya ce an tsare kungiyar ne bisa zargin shirin kai har-hare kan karamin ofishin jakadancin Sweden da Netherlands da ke Istanbul da kuma coci-coci da majami'u. amma 'yan sanda sun kara da cewa ba za su iya tantance wata barazana kwakwara kan wuraren ba a cikin wannan makon ne wasu gungun kasashen yammacin duniya suka rufe ofishin jakadancinsu da ke istanbul na wani ɗan lokaci saboda matsalolin tsaro jami'an kashe gobara suna ta fama da barkewar gobarar daji da dama a kasar chile jiya lahadi inda suke neman shawo kan ɗaya daga cikin bala'i mafi muni a kasar a tsawon shekaru yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla 24 tare da jikkata wasu kusan dubu ɗaya ana shirin karɓar taimakon ƙasa da ƙasa jiya lahadi daga wasu tsirarin ƙasashe da suka yi alkawarin samar da kayayyaki da suka haɗa da jiragen sama da ƙwararrun tawagar masu kashe gobara yayin da gobarar dajin mafi muni ta kona dazuzzuka da filayen noma a yankuna uku da ke kusa da tsakiyar tekun pacific na kudancin amurka gwamnatin shugaba gabriel boric ta sanar da ayyana dokar ta ɓaci a kudancin ƙasar da mafi yawan ƙauyuka ne a yankunan bayo-bayo noble da kuma arokaniya don gaggauta kai kayayyakin agaji gobarar ta laƙume kusan hekta dubu 270 ko kilomita 1,040 kamar yadda jami'ai suka faɗa jiya lahadi ko kuma wani yanki da ya kai girman jihar rhode island ta amurka an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan kungiyar ansaruddin a tijjaniya da ke zama uwar ƙungiyoyin ɗarikan tijjaniya a najeriya ta yi Allah wadai da buɗe wuta a kan tawagar tijaniyawa daga Najeriya a Burkina Faso da suke kan hanyar su zuwa birnin Kaula na Senegal. Babban sakataren kungiyar a Najeriya, Alkasim Yahaya, ya ce haka kawai sojojin burkina faso suka tsayar da kwamban motocin suka zaɓi waɗanda suke so a tawagar suka yi musu kisan gilla Nasiru Adamu El na dauke da karin bayani. Wayannan sojoji da yawa sun fito patrol kawai ga motocinsu suna gani sun san daga kasan da suka fito suka zaɓe wayannan zaɓewa suka halbe suka kashe su a wurin. A nan Ansaru ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da sauran gwamnatoci su duba wannan kisan gilla don bin kadun waɗanda aka kashe haka kurum. alkasim yahaya ya ce za su mika takardar korafi ga duk sassan da suka dace don hukunta waɗanda suka yi kisan da kuma biyan diya ga iyalan marigayan lalle muna kira da babban murya muna kiran gwamnatin tarayya da na burkina faso da kuma kungiyar ecowas da united nation da dukkanin kungiyoyin kare haƙƙin uh, bani adam ce bil adam cewa lallai haƙƙin wayannan mutane ba zai tafi haka nan ba lallai ba za a zubar da jinin su haka nan ba kamar yadda ake a musu kashin kiyashi saboda haka lallai wayanda suka aikata wannan ta'asan tun da gwamnati ta sani ta san lokacin da suka fita ta san wannan operation din mutanen bodojin sun sani takardun mutanen nan sun tabbatar da su kafin su wuce saboda haka lallai a gano inda suka yi wayannan ta'asan kuma lallai a ɗauki mataki a kansu saboda ba za a kyale haka nan ba a zauna cewa eh, ana kashe mutane kashin gilla cewa ba abin da ake yi. Ansaruddin da Tijjaniya ta ce san hakan bai taɓa kowa ba a baya. don tijjanawa kan shiga mota da takardunsu na shaidar tafiya su je kaulaha a senegal ziyara ba tare da samun cikas ba da na tuntuɓe shi minista ma'aikatar wajen najeriya ambasada zubairu dada ya ce tabbas za su bi kadun marigayan. to shakka babu mun so mu ji wani abu mai kama da haka amma ba mu samu ba a hukunce amma abin da zai faru shine ko da suke mun ji daga daga wata majiya insha allahu za mu bincika kuma in wannan abu ya tabbata gaskiya to insha Allah ko Najeriya za ta za ta mataki domin sanin kowa ne Najeriya ta a aniyan kare rayuka da kuma da kuma arzikin 'ya'yanta ko ina suke a duniya saboda ka shakka babu za mu bincika kuma insha Allah za mu dau mataki yadda ya kamata kasancewar wannan yanki na Afirka ta yamma ne wato cikin wannan kungiya ta ECOWAS irin wannan yanayi Najeriya za ta tuntubi waɗannan hukumomi kenan saboda a yi adalci kan waɗannan mutane da aka zaɓa. Wannan shakka babu, shakka ba mu za mu haka. Domin ka san ko a cikin ita kanta ECOWAS, Najeriya muna da matsayi eh, na muhimmi. a halin yanzu dai sauran 'yan tawagar da suka tsallake rijiya da baya sun samu damar ci gaba da tafiya don isa senegal cikin matukar juyayin abin da ya auku nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Tuba da a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MONUSCO ta bayyana cewa an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo jiya Lahadi. lokacin da aka yi wa wani jirgin sama mai saukar ungulu na dakarun wanzar da zaman lafiya lugudan wuta a sararin samaniya a cikin wata sanarwa da rundunar monusco ta fitar ta ce wani jami'in wanzar da zaman lafiya ya samu mummunar rauni a harin wanda bata bayyana kowane ne ke da alhakin kai harin ba sanarwar bata bayyana kowane irin makami aka harba kan jirgin ba ko kuma abin da ya haddasa asarar rayuka an girke dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya mai dauke da sojoji kusan biyu a gabashin congo tun bayan da ta karbi ragamar jagorancin aiki da majalisar ɗinkin duniya ta yi a baya shekara ta da goma aikinta ya hada da tallafawa kokarin gwamnatin congo tabbatar da zaman lafiya a yankin da rikicin 'yan tawaye ya mamaye Dubban mutane ne suka taru a birnin Copenhagen jiya Lahadi da nuna adawa da kudurin doka da gwamnati ta gabatar na soke ranar hutu don taimakawa wajen ƙara kashe kudaden tsaro. Manyan ƙungiyoyin kwadago na ƙasar ne suka shirya zanga-zangar adawa da soke hutun ranar addu'o'i da ake kira Great Prayer Day, ranar hutun Kiristoci da ke faɗowa a Juma'a ta hudu bayan ista wanda aka fara tun a shekara ta 1686 Kungiyoyin da suka shirya zanga-zangar sun kiyasta akalla mutane dubu hamsin ne suka halarci zanga-zangar wadda ta zama zanga-zanga mafi girma a Denmark cikin fiye da shekaru goma. Sai dai 'yan sandan yankin ba su ba da kiyasin taron jama'ar ba. An ba da shawarar soke hutun ne a watan Disamba bara don taimaka wajen tara kudaden haraji don karin kashe kudin tsaro a yakin da rasha ke yi a Ukraine. Kuma wani bangare ne na sabuwar gwamnatin Danish da aka kafa na shirin sake fasali da nufin shawo kan kalubale ga tsarin jin daɗin denmark a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Ubana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban naza yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure halin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey eh na tambayanka

rufe ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ni muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ni muku dai na wannan rayuwa zalla da fatan an shakata yanzu ko ga nasiru adamu kaya da shirinmu na gaba zauren matasa Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cin matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar. musamman ma dai karamar hukumar isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bude kan haddasa cikas ga salama makon jiya bilyamin umar na kasari na magana ne kan yadda ya dace a ja matasa a jika don ɗora su kan turba mai kyau daga waɗanda suka samu madafun iko da hakan zai sa a samu sakamako mai ma'ana maimakon barin ɗabi'ar fafa gora ranar tafiya matasan sun haɗa da activist hassan binanci musa yahaya muhammad comrade umar bello da'in ummul kairi abdullahi abdulaziz muhammad asada aliyu haidar dingyadi bilyamin umar na kasari aminu alhusaini amanawa Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ce da kasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa to ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau mu kuma yanzu muke hawa me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana goben mu ba domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan mu muke da karfi a jika mu muke da shekarun da muke da karfin iya aiwatar da kuma menene matasa ku dakata ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro a madadin matasan na jihar Sokoto jama'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsalar na farko kenan na biyu mostly kan za zaka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala me yasa ba za mu dinga shirya taruka ba domin wayan matasan mu matsalar nan akan irin wannan tsatsauran ra'ayi da makamantansu idan kila a cikin mutum ɗari idan aka shirya taron aka waye musu da kai illa akwai masu ni aiwatarwa cikin mutum ɗari alal misali aka samu mutum goma kaga matsalan ta ragu kuma za a samu mafuta to ni ina ganin idan aka aiwatar da wannan insha Allah goban mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana kuma wannan takin da aka daɗe ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goban ta zamo tamu mulki Najeriya mulki jin Sokoto Najeriya ma ta kasance giyo nahiyar Afirka kamar yadda ake mata take Aminu Aminu akwai abin da ka faɗa wanda ya min nake ya burge na matasa hawa suke su ko watakila waɗanda suke gaba wato sun gangaro akwai wato eh. Eh, wanda ya gangaro ya san ya gangaro wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan eh, ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin a ah, ai su yanzu ba lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa mu idan muka har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara mu ta ci gaba mu za ta amfana mu za mu gina Najeriya a matsayinmu na matasa saboda yanzu ne ne muke da namu lokacin saboda aka samu duk lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu sabanin idan mutum ya haura 40 din nan to ya fara gangara za ga daga nan yi rashin lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je <laughs> Biliyaminu Umar na gasari. Na, eh to mafita kusan sauran matasa sun faɗa ƙarin bayan da zan yi a kan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar idan nace menene gobe za ta haifar kada su lalata kwakwalwar matasa kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su su wannan abin zai iya shafan 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba saboda shi mulki yana da lokaci so kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru kaga daga baya kuma ah, zai dawo ya kasance kana da dan ah, kusan mafita wanda kuma kana da damar da za ka samar da mafita ga wannan lokacin ba ka yi amfani da wannan damar ba su ka ga ah, akwai bukatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar wayannan matasan dai su ne a ah, shugabannin gobe kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa a jawo su a cikin ah, shugabanci ko wani bangare wanda hakan zai sa tun suna a ƙananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci hakan zai kara karfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi za su yi ah, shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi idan muka duba a lokutan baya kusan waɗanda suka gyara najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara sittin saba'in su ne ake ganin su suke gyara najeriya. Mm, don ko wanda yana shekara yana talatin da biyu mayan mulkin najeriya ai. su ka gani so amma yanzu kusan yanzu ka duba wasu ma kusan lafiyar su ne ma kawai suke kusan kokarin nema ba ma ko kusan shugabancin ne suka sa gaba ba saboda sun za sun cimma gurin da suke so suna kan kujerun mulki su za ga kuma daga baya sufa ya zo ko kuma kasawa gajiya ta shigo su za ga kuma daga baya ba a iya wannan jiganiyar yau ciwo gobe lafiya kaga haka za a kare kusan abubuwan ba za a ce komai ba ne. Ni <laughs> na Aliyu Haidar Dingyadi. <laughs> Aliyu ya fita. To ina uh, Abdulaziz Muhammad Asana. Ma'an Nasar ni abinda nake gani mafita ne. gaskiya tun farko a sasi ya kamata a ce tun wurin ba da tarbiyyar nan waye su kula wurin ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari da kuma kula da su da mu'amalar su da wa'anne irin mutane ya kamata su yi mu'amala da su bayan haka nan kuma shine shugabanni kamar yadda ake ta faɗi to su yi adalci akan waɗanda suke mulki mu kuma waɗanda ake mulki mu kuma kuma ko yaushe mu kwatanta yin adalci ga shugabannin nan idan sun da suka yi daidai abinda ya kai suka yi daidai mu yaba musu mu tabbatar shi su akan na cewa su yi wannan daidai su kuma su kasance masu ɗaukar shawarwari na gari wanda duk lokacin da aka ga su yi wani abu wanda ba su buɗe wani sashi wanda na sauraron korafe-korafen mutane da kuma sauraron shawarwari wanda idan aka yi haka insha Allah za a samu fita da yarda Allah. Umul Kairi Abdullahi. Na'am. Yau ni dai kira na yanzu ga matasa shi ne. Ina kira ga matasa su dogara da kansu su nemi sana'a komai kankantar ta shi zai kara jayar da su daga miyagun abubuwa irin shaye-shaye daban ga siyasa. yana kira gare su da su nemi sana'a komai kankantar ta. Dan a kwanakin baya ma akwai wata kungiya mu da muka je muka ba matasa sai da muka ba matasa taimako daga baya sai gashi ko da muka koma mun aza su kan sana'o'i mun ba su sana'o'i wasu su yi faci wasu mun kai su wurin gyaran mashin ko da muka dawo muka tarar da wasu akan rumfar siyasa sun koma inda muka ɗauko su kaga ba mhm. da sun watsar da sana'ar kenan sun watsar da sana'a shi guda ma da muka je muka tambaye shi ina indimin da muka bashi na faci cewa ya sayar shi wanda muka kai wurin mai gyara wurin mai koyon gyaran mashin shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba kai yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba to ƙarama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗaukar shi da mashin ya kai shi hmm. in marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi siyo gida amma su ga saura sun koma cikin banga siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai zai kauce daga idanunsu. Hmm, haka ne comrade umar bello da in ah, assalamu alaikum ah, to a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su an mahita wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su ban mancewa tun lokacin da ina karami kwarai ko firamare ban gama ba Hulawa ga ina dogon hula abokina in babana ya gani da sai ya ce eh, ina ka zo da hullar ga matasa ku dakata a nan makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora a madadin matasan na jihar Sokoto ni Nasiru Adamu Eli kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari bayan gadawar da ya yi da wasu gwamnoni na jam'iyyar apc game da matsalar da ake fuskanta na sauyin kuɗaɗe a kasar ya ba su tabbacin nan da kasa da kwanaki bakwai zai ɗauki matakin da ya kamata na kawo karshen cunkoso da kuma rudani da ya biyo bayan matakin babban bankin najeriya na sauya kalan kuɗaɗen najeriya shugaba buhari ya furta hakan ne dai a lokacin da gwamnonin najeriya karkashin tutar jam'iyyar apc suka ziyarce shi tare da bayyana masa halin da talakawa ke ciki na rashin kuɗi da kuma fatara lamarin da tuni ya fara haifar da rikici a wasu jihohi na ƙasar. sai kuma jaridar shi jaridar a ɗaya daga cikin manyan labaran ta na cewa a karan farko shugabannin bankuna a najeriya sun zargi babban bankin ƙasar da rashin basu isassun kuɗaɗe da za su raba a bankunan su domin jama'a ƙungiyar ma'aikatan bankuna na najeriya ita ce ta yi wannan zargi a wata sanarwa sanarwa da ta fitar wanda shugabanta comrade olosoji oluwale ya rataba hannu kungiyar ma'aikatan bankuna ta bayyana cewa yanzu haka akwai wani banki a najeriya da ke da rassa kimanin uku. amma kuma babban bankin najeriya ya ba ta sabbin kuɗi naira miliyan uku da hamsin domin araba a bankunan lamarin da zai tashi kowane banki kenan naira miliyan ɗaya kungiyar ta bayyana cewa ina naira miliyan ɗaya zai yi a reshen banki guda mai dubban asusun ajiya sai kuma jaridar tribune daya daga cikin manyan labaran tana cewa masu ajiya a bankuna da sauran al'ummar gari sun banzama domin gudanar da wata zanga-zanga na adawa da matakin gwamnan babban bankin kasar na canja kuɗaɗe lamarin da kuma ke ci gaba da haifar da walhalu ga masu ajiya a bankuna tare da ba su iya cire su. a zanga-zangar da aka gudanar a birnin badin dai lamarin ya haifar da mutuwan wani mutum guda har lau za mu koma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaranta kuma na cewa kimanin mutane 84 ne kawo kawo yanzu ake kyautata sun rasa rayukansu a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar bakori da kuma kankara a jihar ta katsina da farko dai an bayyana cewa 'yan sa kai kusan 41 ne 'yan bindigan suka kashe a lokacin da suka yi musu kwantan barna bayan da 'yan bindigan suka sace wasu dabbobi suka yi daji da su kawo yanzu dai rahotanni da ke fitowa da ƙananan hukumar guda biyu na cewa ana ci gaba da samun gawawakin al'ummar gari da suka rasa rayukansu a lokacin harin da 'yan bindiga suka ka kai da ya gwamnatin jihar katsina ta kafa wani kwamiti mai karfi mai gudanar da bincike da kuma gano musabbabin wannan hari da kuma magance shi a nan gaba sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwa ne kungiyar masu dukan man fetur masu zaman kansu na independent marketers su shiga wani yajin aiki a yau litinin sakamakon umarni da suka samu na cewa dole ne a dawo da farashin man fetur ya koma naira ɗari da casa'in da biyar ko wani lita guda karshen sharhin jaridar kenan a huta lafiya. To madalla a gaida baban gidan jibrin kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Afirka ta gudu ta samu mutane biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara na aka shigo da ita daga ketare kamar yadda ma'aikatar lafiya ta faɗa jiya lahadi yayin da ta yi kira da a kiyaye waɗanda suka kamu mata ne 'yan uwan juna da a watan janairu suka je malawi inda cutar kwalara ta barke tun shekarar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ɗaya zuwa watan janairun da ya wuce wanda shine adadi mafi girma da aka samu a kasar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta fitar ta ce dukan majinyatan suna da alamun bayyanar cutar yayin da suka koma johannesburg kamfanin dillancin labarai na turkiya ya ce an kama mutane sha biyar da ake zargi da alaka da kungiyar is mai tsatsauran ra'ayi bayan da ofisoshin jakadancin kasashen yamma suka kwashe kwanaki suna gargadi dangane da batun tsaro kamfanin dillancin labarai na anadolu ya samu wata sanarwa da 'yan sandan istanbul suka fitar ya ce an tsare kungiyar ne bisa zargin shirin kai har-hare jami'an kashe gobara suna ta fama da barkewar gobarar daji da dama a kasar chile jiya lahadi inda suke neman shawo kan ɗaya daga cikin bala'i mafi muni a kasar a tsawon shekaru yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla hudu tare da jikkata wasu kusan dubu ɗaya ana shirin karɓar taimakon ƙasa da ƙasa jiya lahadi daga wasu tsirarin ƙasashe da suka yi alkawarin samar da kayayyaki da suka haɗa da jiragen sama da ƙwararrun tawagar masu kashe gobara yayin da gobarar dajin mafi muni ta kona dazuzzuka da filayen noma a yankuna uku da ke kusa da tsakiyar tekun pacific na kudancin amurka rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira monusco ta bayyana cewa an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jiya lahadi lokacin da aka yi wa wani jirgin sama mai saukar ungulu na dakarun wanzar da zaman lafiya lugudan wuta a sararin samaniya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam